Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asbahi da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tisirin ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Juma'a 18 ga watan Satumba shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baba yakubu da kanin labarai. To Aisha a jiya Alhamis daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha ba ta fasa ba a kokarin da take na sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO kuma ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar Corona Virus ta so sake yaduwa a faɗin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen turai a yayin da hare-hare 'yan bindiga ke kara ta'azzara a zamfara da ke arewacin najeriya rundunar sojin saman najeriya ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda bakwai a jihar kanin labaran kenan masana dokokin shari'ar musulunci na ci gaba da mai da martani akan kira da hukumar kula da asusun yara ta unicef ta yi na a sake nazari game da hukuncin kotun shari'ar musulunci a kano ta yankewa wani yaro umar faruk rashin fahimtar doka ta addinin musulunci ko ka'idoji na addinin musulunci da yadda musulunci yake kare barna lokacin da za ta auku rahotanni daga jihar sokoto sun bayyana cewa hukumomi sun kasa ceto rayukan akalla mutum bakwai da wata mota ta nutse da su a cikin ruwa daga safe har zuwa faduwar rana. Muna kuma tafi da shirinmu na da ɗan gari. To amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri A jiya Alhamis daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa rasha bata fasa ba a kokarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban kasa na watan nuwamba inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin amurka ta bayar a baya cewa babbar manufar moscow ita ce ta lalata a gangamin yakin neman zaben dan takarar democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da yake ba da bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa Ray ya kwatanta tsarin aikin Kremlin da cewa mai karfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafar labaranta da ma wasu hanyoyi da dama. Babban abin da Rasha take so ta cimma shine durkusar da mataimakin shugaban kasa Biden da abin da Rasha din take kallo a matsayin wanda yake jininta in ji Ray. kalaman na daraktan hukumar fbi sun yi daidai da hasashen jama'a a farkon watan agusta wanda ba a saba gani ba game da barazanar da zaben amurka ke fuskanta da babban jami'in hukumar leƙen asirin amurka william evanina ya bayyana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta yi kashedi a jiya alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar turai a cikin wani mummunan yanayi kano wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen turai shugaban hukumar who a turai dr hans kloge ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin copenhagen yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49 who ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi Kloge ya ce karuwan adadin kamuwa da cutar na nuni da karuwar gwaje-gwaje amma kuma suna nuna mummunan yanayin yaduwar cutar a duk faɗin yankin a nan amurka kuma alƙalluma da hukumar yaƙi da dakile cutuka masu yaduwa ta fitar a wannan mako na nuni da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 21 a cikin tsirarun jinsin amurka ne suka fi kamuwa da covid-19 idan aka kwatanta da masu irin wannan shekarun a cikin fatan amurka yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar zamfara da ke arewacin najeriya rundunar sojin saman kasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda bakwai a jihar. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin saman Najeriya, Air Commodore Ibin Kulle da Ramola, ya faɗa wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai na cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada kayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin. Ayan Mashal Sadiq Abubakar shine babban hafsan sojin saman Najeriya. A yakin zamfara kwanan nan muna nasara akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske. To ko ta wace fuska gwamnatin zamfara ke kallon wannan farmaki na bayan nan? Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawallan Maradun. Gaskiya wannan abun faranta rai ne wato a kullum abin da gwamnati take so shi ne ta ga cewa an samu zaman lafiya duk waɗanda suka kwandare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya ba karamin farin ciki muke ji ba kuma Allah ya ba da nasara yanzu za ka samu cewa duk waɗanda suke ta da kayar baya yanzu a kullum wahala suke sha a hannun sojoji su ma zamfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikin su bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yakin Najeriya suka fara a bayan nan. Ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan 'yan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na bana da na Dokoro abun da ya kai har bubu a al'amari ne na yankin shinkafi duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma sojojin sama bisa da ƙoƙarin da suke yi. wasu mazauna jihar zamfara kenan suke bayyana ra'ayoyinsu a kan farmaki da sojin saman suke kai wa 'yan bindiga a jihar An kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ƙarin labaran. Sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu. Masana dokokin shari'ar Musulunci da suka hada da malamai da lauyoyi da ƙungiyoyin addinin Musulunci na ci gaba da mai da martani ga hukumar kula da asusun ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF game da kira da ta yi na a sake duba kan wata shari'a da aka yanke wa wani yaro matashi a jihar. Wata kotun shari'ar musulunci a Kanan ta yanke wa Umar Faruk ɗan ƙasa da shekaru goma sha takwas hukuncin ɗaurin shekaru goma a kurkuku da aiki mai tsanani. Bayan ta same shi da laifin yin kalaman ɓatanci ga addinin Islama. Daga kanan ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Hukunci ne da aka yi shi na an tabbatar da laifi. Da a ce a lokacin da aka yi hukuncin an yi mai hukunci na cewa yadda gwamna ko gwamnati take so sai ta yi da wannan sagi da dama yaro ne to sai ka ce gwamnati za ta shigo ko kuma a duba din kamar yadda su UNICEF suka yi. Sai dai in a koma kotun da ta yi hukuncin kuma shi ma sai in da wasu dalilai kamar ko kotun da ta yi ta yi ne ba ta da hurumi. Musa Abdul Adam Fage kenan tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano baya ga lauyoyi waccan sanarwa ta hukumar UNICEF ta tilasta kungiyoyin lamuran addinin musulunci a Najeriya bayyana albarkacin bakin su. Injiniya Bashir Adamu Aliyu na cibiyar nazari da bincike akan harkokin addinin Islama ta Najeriya wato Islamic Forum of Nigeria na cewa. A fahimci cewa al'amarin nan fa ya keɓanci musulmi ne su a kansu ba wanda zai gaya mana ga yanda zamu yi ba. ko kasashe da dama akwai abubuwan da kai magana akan za amerika da an yi magana za a ce first amendment second amendment da wasu dokoki da suke da su waɗanda la ya masu ilmi taharun da haka dai babban abin da muke so a fahimta a gurin nan shine wannan al'amarin da ke banci musulmi kuma ya shafi mu mu kadai ya kamata kowa ya kiyayi shiga wannan al'amarin sannan malamai suna iya kokarin su a irin wani abubuwa su gaya mutane su kwantar da hankali su kokari su kare doka ta dau mataki babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano ce da ta yanke wannan hukunci akan yaro Umar Faruk a watan jiya baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan jihar Kano ya yi tsokaci wannan hukunci da aka yanke ga ɗaya daga wanda ɗaya daga cikin kotunan mu suka yanke akan wannan bawan Allah wato sun yi amfani da dokokin da muke amfani da su ne a jihar Kano musamman musamman ma kundin laifuffuka na wato shari'a final code eh, na shekara ta dubu biyu da kuma wannan kundi na administration of criminal justice law wanda ainihin wato ake amfani da shi a fadin jihar kano wanda yake bayanin cewa idan har yaro shekarunsa ba su kai munzalin a yi masa haddi ba kuma ya aikata wani laifi wanda ya cancanci a yi masa haddi to a maimakon haddin nan da za a yi masa to sai a yi masa ladabi wanda ladabin shine ya je ya yi zaman gidan gyaran tarbiyya wato na shekara goma a nasu bangaren malamai na cewa hikimar hukunci irin wannan ita ce kokarin kubutar da yara na baya daga fadawa halaka. Rashin fahimtar doka ta addinin musulunci ko ka'idoji na addinin musulunci da yadda musulunci yake kare barna lokacin da za ta auku ko kuma a'a lokacin da ake jin tsoron za ta iya aukuwa nan gaba. Idan muka kula za mu ga cewa shi wannan yaro da ya aikata wannan laifi aka yanke masa wannan hukunci tan yara ya miliyoyi daga aikata laifi mai kama da irin wannan. Malam Mustapha Muhammad Dandima kenan guda cikin malaman addinin Islama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da labaran kashi na biyu. jami'an tsaron sudan sun auna wani wuri da ake zaton 'yan ta'adda suna tsare da mutane a khartoum babban birnin kasar inda ta kwace makamai masu fashewa masu yawan gaske ciki har da sinadaran tnt da ammonium nitrate a cewar sanarwar hukumomi a ranar laraba an kama akalla mutum 41 kana ana gudanar da bincike a kansu a cewar ministan shari'a na sudan taj al-sir al-hibir rundunar kai harin ko ta kwana ta kananan sojojin sudan rsf ita ce ta yi wannan aikin karkashin kulawar ofishin ministan shari'a a cewar mai magana da yawon rundunar kwamandan soji brigadier janar jamal juma adam a cikin watan maris prime minister sudan abdullah hamdok ya tsallake rijiya da baya yayin da aka kai masa hari aka auna ayarin motocinsa akan hanyarsa zuwa ofishinsa maharan sun yi amfani da abubuwan fashewa da adam ya ce suna kama da irin waɗanda rundunar rsf ta kwace an kama waɗansu da dama da ake zato suna da hannu a wannan harin amma ba a bayyanar da sakamakon bincike da hukumomin sudan suka ce ya hada har da ma hukumar fbi adam ya ce abubuwan fashewar na yin barazana ba ma ga tsaron ƙasar sudan kaɗai ba a ƙarshe wani kamfanin ƙasar china da ake zargi yana da alaka da gwamnatin china yana tattara bayanan mutane da dama da yawan su ya kai miliyan biyu da dubu ɗari hudu ciki har da amurkawa sama da dubu hamsin a cewar wani bincike da wani mai bincike mai zaman kansa kuma shugaban wani kamfanin tsaron yanar gizo da ke ƙasar australia ya gudanar Christopher Baldin wani ba amurkin shehun malami da ya kwashe shekaru tara yana koyarwa a sashen nazarin kasuwanci na jami'ar Pekin da ke Shenzhen ya yi fashin baki akan bayanan da kamfanin tsaron yanar gizon da ke kanabera ya fitar sun yada abin da suka gano a cikin binciken a wannan mako baldin ya ce an tsegunta masa manhajar bayanan ne a shekarar 2019 manhajar bayanan da aka yi wa kundin muhimman bayanan 'yan kasar waje yana dauke da bayanan mutane akalla miliyan biyu da dubu dari hudu wanda galibinsu masu fada a jini a fannin shirya dokoki da ma wasu fagage na kwarewarsu. da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Hukumomi a Najeriya na ta kokarin ceto rayukan akalla mutum bakwai a cikin wata mota da ta nutse cikin ruwa a jihar Sokoto. to amma har zuwa dare ba su kai ga nasara ba. motar dai wadda kawo yanzu ba a tantance kowace iri ba ce tana kuma ɗauke da mutane da ake tunanin za su je cin kasuwa ne a karamar hukumar kware ko gada inda motar ta faɗa ruwa a daidai gadar zarzalo a wajen birnin sokoto muhammad nasir na da ƙarin bayani Wannan sautin taron jama'a ne da ke wurin masu fatar ganin cewa an ceto mutanen da suka fada a cikin ruwa sai dai watakila kaddara ta riga fata domin da wuya a samu mutanen da rayuwa kasancewar sun kwashe fiye da sa'o'i goma cikin ruwa nutse kuma ba a san da za a fito da su ba duk da yake hukumomin gwamnati da suka hada da jami'an yan kwana-kwana na gwamnatin tarayya da na jiha da jami'an hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasa wato nema da jami'an kiyaye a aukuwa haɗura da jami'an yan sanda da na yan civil defense suna wurin amma a ƙarshe an dogara ga masunta masu nutso cikin ruwa domin ceto wannan motar waɗanda suko suka ce sai an biya su sannan za su shiga cikin ruwa ga dai wani wanda abin ya faru a gaban irinsa. Sunana mace Ibrahim Kwanta da masu da sai son ga taho sai son a ce ba shiga gaskiya sai an yi jinga da su sai an ka samu roba an ka hada musu kuɗi dubu takwas sai son a ga wahala ta yaza son ga ce gaskiya ba za su shiga dubu takwas ba sai dan malisa dai da ciyaman fati haka sun dan taho da irin mai doya alhaji amaru mai doya sun haka musu kuɗi dubu tamanin sun hace su shiga to tun lokacin sha biyu suna iya kokarin su har zuwa yanzu kare bakwai da wani abu bayan sun kwashe tsawon lokaci cikin ruwa suna neman wannan motar to ko me ha gano sunana mai taron sarkin jirgin sarkin musulmi mamadu sada ainihin an ji motar take sosai to a cikin ta allah halamu wannan sai yan mota ta kato su a asabin a cikin ta gaskiya babu wani sirrin ko wani cikin ta ko babu ciki ganin masunta sun rasa kayan aikin da za su ceto wannan motar to ko me hukumomi za su yi duk da yake da wuya a samu waɗannan mutanen da rayuwa sunana muhammad jibrila ni ne state commanding officer federal fire service sokoto state command dama dama irin wannan aiki din abu ne wanda zai hada different organizations wanda za su zo kowa zai iya abin da yake iya yi a ga an tsirar da abin da ake son a tsirar suwa so gobe insha Allah Allah ya kamar lafiya za mu zo mu yi makana da wasu kamfanuka za su shigo za su kawo mana ɗauki game da wannan matsala dai wannan lamarin da yana faruwa ne a jihar da aka ceto rayuwar kunkuru dan shekara da 75 daga wata jiha duk da yake ya mutu bayan an ceto rayuwarsa daga farko to ko yaya masu sharhi akan lamura ke kallon wannan lamarin Farfesa Bello Daudon Bada malami ne a Jami'ar Usman fure da ke Sokoto kuma mai sharfi akan lamuran yau da kullun. To abin da annan ka san da cewa da yawa daga cikin ma ma'aikatan ba su samu horo irin wanda idan irin wannan bala'i ya samu ga wanda za su yi ba. Abu ne wanda yake an bar shi zube saboda da yawa kana gani a wasu kasashe rayuwar mutum guda ko biyu muhimmanci gare ta. Ya ishi kasa ta yi kamar yaki za ta nata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto nasa. To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangari shirin haɗin gwiwar sashen hausa na muryar amurka tare da tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumashi a cikin shirin na yau mun tattaki ne zuwa garin ofinsu a moye inda malam muhammad musa ya koro mana don takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon a amoye sunana abdulmugis idi kotoko to ma sauraro sai a yi saurare lafiya sunana muhammadu musa daga amoyi zango ni ne waziri amoyi zango waɗanda suka kafa zangon nan dai hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kiran shi muhammadu fari ne wato sarkin garin anna ana kiran shi na birja to su masu kuɗi ne amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwansu shi sarkin da kanshi ya je takima wurin sarkin takima wannan lokaci yake ina son mutum ya zo ya kafa min zango ya buɗe mini kasuwa shi ce mai te in wata ya mutu ya komo ya kuma koma shi ce mai te in wata ya mutu ko komo to she mu kakanmu ana kiran shi muhammadu sai ce sarki ai kai ke da ikon kowa nan ga duk wanda ka ce mishi ya te mishi ya te sai ce to kai te shi shi ya zo shi kuma bazan fari ne to shi ya tashi ya zo can garin anna gidan sarkin nan nan aka haifi babana da kanninsa kana can garin arna can garin arna ya sunan wannan garin amoyi amoyi ne sunan garin shi nan ga amoyi zango ne daga wurin nan an ka ba su wuri suna wurin nan hausawan suna haduwa su kamar sunawa eh, to suna zuwa ɗaya ɗaya in wanga yaji kamar a ina wani kaza ta ai aboki na yana wuri kaza shi ya biyo shi da haka na hausawan suka taru manyan garin sun ka ba su wuri suka kafa nasu zango daga wurin nan shi wurin ya matse shi aka ce to in dai wurin ya matse ba bari a sake musu wuri su je su kafa wuri uku aka gwada musu shi nan kuma miyagun abubuwa kenan kamar su maisa su damisa su kenan ga namomin daji kenan namomin daji su kenan to da suka komo nan gan nan suna kiɗi shi dabbobin na gudu ana kiɗi sai dabbobi na gudu sai aka kafa zangon nan amma wanda ya kafa zangon nan shine malam sallau malam sallau wani malam sallau kuma shi shi ya kafa zangon nan ya kafa kasuwa yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan gefen ga kasuwan nan kenan domin shi waɗanda suka kafa zangon nan dai hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kiran shi muhammadu bazan fari ne to da za su zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi sana'an suka shi ne fawa fawa dai garin ga fensun ga zan ci gaba daya kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasan fensu ba a moye ma fensun ga gaba daya in ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi arna yan garin suka zo suka iske ko sun zo sun iske wasu kabilu na zangon nan ba wani kabila da suka iske zangon ga wannan lokacin nan da aka gwada musu nan sarkin fensu wannan lokaci ya ce shi fensu can bai da zango don shi bai yadda a kafa zango na. ka gane ko she lokacin nan kuma president na ma turai yake to she disin nan ya gwada mishi kaman ga waɗansu mutane suna bi dan wuri su zamna an ce ba a bar su zamna sai ya ba da takarda yake a gwada musu mutanen na inda suke suna son nan a ba su su zauna ta sai dai hajiya asha wadda ka fi sani da makarama a nan zangon amoyi ta nuna mana takin da ake yi ma zangon amoyi amoyi kwala a moyi binnin goro a moyi binnin kasuwan jama'a na taruwa a yi arziki a wala. A nasa bangare kuma sarkin zangon Amoyi mai martaba Abubakar Dalladi ya takaita nasa tarihi inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu. Sunana Abubakar Dalladi sarkin zangon Amoyi. Ina tsaman tun daga kan sarki Baba Hamidu. aka zo kan sarki baban lariya aka zo kan sarki umaru aka zo kan sarki adamu aka zo kan sarki yakubu da daga yakubun ne shi ne goro shi ya ka iyayen mu nan yau allah ya sa goro ya kare shi aka koma kuma ana sana'an karfe yanzu sana'an karfen shi ake ciki nan a ba wani sana'an da ake yi in banda sana'an karfe don goron da ya riga ya tafiya shi to alfaharin mu dai duka dai waɗanga abubuwan ga da ka ga muna magana kansu da goro da lori shi muke alfahari kuma da su cikin garin shi noma kuma jama'a da dama sun koma mana saboda aikin gurin bai yi ya abin nan wani irin matsaloli kuke fuskanta cikin zan to kalubale dai na da yawa kaga yanzu muna da makaranta muna son da ai muna shi a kara muna sukuru ciki sannan kuma da shi karatu amma da ake yin a ci gaba da yi abinda kuma muke so cikin garin namu kenan kuma samaruna da dama aikin yi ba shi dabara dai ake yi ana samun dai abinda aka rufa ma baki asiri to da muna son kuma koda wani sana'a aka duba wani da ya kamata a kawo mana cikin garin yara kuma su samu su ma su rika sana'an ana samun rufin asiri. To wani yunkuri hukuma suka yi na wurin taimaka muku game da matsalolinku? Ba su yi mana wani tanadi ba da za su taimaka muna da wani abu nan garin ba. Wannan ba mu ji wannan ba. Sama da muna roƙo dai ku da muke gaya man ku kokari ku taimaka muna ku faɗi a taimaka muna ya so mu samu mu ma garin mu ya ci gaba. Nan garin ba wani wakili da ke maye muku in wani abu ne game da harkan hukuma. Akwai assembly to ita ne abu ya faru muna son wani abu mukan gaya mata muka gaya mata kuma tana ji da mu tana yi muna to wani irin yunkuri suka yi game da dai neman a magance muku matsalolin ku na wurin makarantu da to ba su dai ce muna komi ba muna kuka muna gwada musu har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar za mu yi ta kawo muna rarayi tirifu daya ta zuba muna to daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba kuma ita ma ce muna komi ba amma dai ana nan dai zaune ana dai abin da dai Allah zai yi muna kira ga Allah muna kira ga manyan hukuma kamar gwamnatoci su taimaka muna su share muna mu in kuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa a yi mana kamfe to amma muna kuwa ba su jin lamarin mu idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi mu ma makarantar mu da sukuru mu ya ci gaba yanda ba yaran nan za su tashi su ba yara na gari to sai dai malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon Amoyi kamar haka da ni ne waziri to yanzu ni ba ni ne wazirin ba su waɗanda muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni wai me yasa suka cire mitin ake yi kowane lahadi kowane lahadi an yi mitin kowane lahadi ne ce a'a kowane lahadi mitin nan dai bai yi ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata amma kowane lahadi mitin kowane lahadi mitin me za a faɗi lokacin da garin nan ma mutane ke ciki da yawa lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga mitin ba a yi shi ba yaushe ya kamata ku sake in ba shi ba munafinci zai shigo ciki ni na shawarar nan su dauki ba ni kuma yake gaskiya dai ban iya ba domin ni ina aikin daji ne to jama'a masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da tashan Alfa Radio Abdul Mugis Idi Kwata kuke cewa sai wani jikon kuma idan Allah ya kai mu To ga nasihar Juma'a. بالله من الشيطان sunana Idris Bashir imamin babban masallacin Juma'a da garin Aba jihar Hadiya. Nasihar a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganar tsaro ne wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun rayuka da dukiyoyin al'umma. su fa sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin dan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa da dai da azub da jinin mumini guda daya gara mutum ya dauki ga dai ko shebre ya rusa dakin kafa saboda sabon muhimmancin da rai da mumini yake ci an waye gari yau ana zubda jinin mutane a Najeriya ba shi ba ne muna roƙon shugaban lokaci su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kisan illa da ake wa al'umma ba su ba muna kira ga al'umman Najeriya da su ba gwamnati don haɗin kai a wuraren da kamata domin yin hakan shi zai kawo mana ci gaba zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai ba ne ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata don manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari ne kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya da musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samun sa'in da ya kamata fatan mu shi ne wannan matsalar da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayanai a kansu Allah kawo mana karshen su Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata kasar da tafi wannan saboda haka zaman lafiyar kudun arewa da gabar da yamma sai zaman lafiya mu ba mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A jiya Alhamis, daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa rasha bata fasa ba a kokarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na watan nuwamba inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin amurka ta bayar a baya cewa babbar manufar moscow ita ce ta lalata a gangamin yakin neman zaben dan takarar democrat kuma tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da yake bada bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa ray ya kwatanta tsarin aikin kremlin da cewa mai karfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafar labaranta da ma wasu hanyoyi da dama hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta yi kashedi a jiya alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar turai a cikin wani mummunan yanayi kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen turai shugaban hukumar who a turai dr hans kloj ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin copenhagen yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49 who ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi yayin da hare-hare 'yan bindiga ke kara ta'azzara a jihar zamfara da ke arewacin najeriya rundunar sojin saman kasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza su guda bakwai a jihar daraktar watsa labarai na rundunar sojin saman najeriya air commodore ibin kulle da ramola ya faɗa wakilin sashen hausa hassan kai na cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando daya da 'yan tada kayar bayan da wargaza su domin samar da zaman lafiya a yankin. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu an jima da karfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mai sallama muna mika ta'aziyar mu ga 'yan uwa da iyalan Malam Musa Ibrahim Soba Zaria wadda Allah ya wa rasuwa a jiya Alhamis. Allah ya gafarta mishi da dukkan waɗanda muka rasa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusula ce ke muku fatan kasancewa lafiya ga nan birnin Washington DC.